وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وديال الله تبارك وتعالى وديال السلام أولنا ولي أقوما ليدي وانا لو كنت لم تجيب ولك رسمه لتفسير كما يدرو كتابة هو لما قول بإذن الله تعالى دام تقبل لك إلا مكتايا يومنا على مزدر الجمعة شاء أقوبة ودن جمال الآخرة شكرة لبو إيادي بإذن الله إلا بكر بإذن رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم على مكة ومدينة ودن شهداء شهداء شهداء ودن هو مشاهداء شكرة لبو بيو بيشرين ba mu gushe ba muna cikin suratul hadid wanda darasin mu gabata mun soma aya ta 25 lokaci ya kuri da haka malam zai sake karanta mana ita لقد أرسلنا رسلنا na نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم العالمين ba kuma muka saukar da littattafai a tare da su wal mizana da mizani shine adalci ko kuma ma'auni ya koma nasu bil qisti don mutane su tsayu da adalci wa anzalna mun halicci karfe ko mun saukar da karfe wanda fihi ba'sun shadidun cikin shi akwai ƙarfi mai tsanani wa madafi'un nas da kuma amfani ga mutane wali alama Allah manyan yansuruhu domin Allah ya bayyanar da wanda yake taimakonsa wa rusulahu da manzanninsa bil ghaibi a fake inna Allah lalle Allah ta'ala qawiyyun azim wato mai ƙarfi ne sannan kuma mabuwayi ne ولقد أرسلنا نوحا الله تعالى شهيدا مؤلف النبي نوح وإبراهيم يعني إبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة سنمك الصنيع أن نبتكى أشكين ذريته والكتاب أن مكثكا سوك الدل كذلك أشكين ذريته ونشيد وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد daga cikin su wato su zuriya kenan akwai wanda yake shiyayye ne amma wa kathirun minhum fasiqun yawa daga cikin su masu kaidi ثم قفينا على آثارهم برسلنا sannan muka biyo a bayansu da manzanninmu wa kafaina da isa bi maryama sannan ka kazalika muka biyo da annabi Isa dan Maryam shi ma muka aiko shi a matsayin manzo kenan wa ta ataina hul injila sannan muka ba shi littafin injila وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفا wato mun sanya tausayi a cikin zukatan waɗanda suka bi shi wa rahma da kuma jin warhabaniyatin ibtada'uha haka kuma akwai wata rahabaniya da su suka kirkire ta ma ka tabda ha'arihin ba mu wajabta musu wannan ba ba mu farbanta masa shi ba mu farbanta musu shi ba amma ko ba mu farbanta musu ita ba ita rahabaniya din amma suka kirkire ta a rabin kansu wanda ba su aka faɗin lafi a ridwanillah kaɗai sai don neman yardar Allah amma kuma duk da haka Allah ta'ala ce fa ma ra'auha haqqa ha, ba su iya kiyaye wannan rahabaniyya da suka kirkira ba hakikanin kiyaye wanda ba karshe Allah ce fa atana alladina amanu minhum ajrahum sai muka baiwa waɗanda suka yi imani daga cikinsu lalata ladar ko ladar wa kathirun minhum fasiqun yawa daga cikin su fasikai ne Allah ya yi to da Allah ya yi wannan su yana wa kamar ni ishara ayat da ma da karanta ta 25 mun fara duba ta laqad arsalna rusulana bil bayyinati cewa hakika mu aiko manzannin mu da hujjoji da muka yi bayanin hujjojin da Allah ta'ala ya aiko manzanni da su hujja shi ne dukkan abin da Allah ta'ala ke karfafan manzo da shi domin ya tabbatar da gaskiyar cewa shi ne ya aiko shi wanda wanda zai iya zama mu'jiza zai zama littafi muka ce zai iya zama dukkan wani abu wanda zai nuna gaskiyar manzo cewa lalle abinda yake kokarin ya isar na sako ku lalle Allah ta'ala ne ya aiko shi shi to wanda manzannin da Allah ya aiko su da bilbayyana da hujjoji sai ce wa anzalna ma'ahum alkitaba kuma saka musu da da littafai kuma saka da littafai a tare da su وأنزلنا مستقدا الكتاب للتقي معهم أشعر wanda muka ce alkitaba ana wa in kana al-azahir tallafazi ne mai gwada mufradi amma suka ce al da ta shiga cikin sa al ce al da wannan sai zama ma'anarsa shine al-kitaba littafai ba al-kitaba littafi ba ina fatan gani wani wannan kana isa samun shi kwarai cikin nasoshi da kuma wasu asali da lugar arabiya inda ake amfani da aljinsiya domin da istigrafin jinsin abinda ake ishara zuwa gare shi ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال على غربه yanzu da Allah ce laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba shine aikin nagarta ba ba shine da'a da Allah ta'ala ba kawai an tuwallu wujuhakum ku juye da huskokin ku qibala al-mashriq ta bangaren gabas wal maghrib ko yamma ba to juye da huska yamma ko gabas ko yamma zan ce da zimmar ta yi ibada da Allah tabaraka wa ta'ala wannan ba shi ne kawai za ka kirga su kakkan nagarta da da'a ga Allah madaukin zargi ba sai to lakin da birra amma abin da ake ce mashi cikakken da'a da nagarta da biyayya da Allah ta'ala shi ne man mana billahi wal yawmil akhir wanda imani da Allah da ranar lafiya wal mala'ika sannan kuma imani da mala'iku sai ya ce wal kitabi wal nabiyina sannan imani da littafai wal nabiyina da annabawa wa atal mala ala hubbihi wal qurba na'am الشاهد في آية شيني من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة تتي والكتاب والنبيين بيتي والكتب والنبيين ما saboda kalmar walkitabi tana nufin walkutubi da littafin Allah wanda biyi da kuma annabawa Allah to saboda kan nan ma da yake wa anzalna ma'ahum kitaba abin nufi da shi mun saukar da littattafai a tare da su kun gane ko eh, wanda kuma eh, mantabiya za ka fahimci haka saboda eh, manzanni da annabawa da Allah ta'ala ya aiko su haka ga suna da yawa kuma ba zamani guda suka yi ba ko to kaga ba zai yi tasawwara cewa wayannan manzannin da adadin da suke da shi bai yawa da kuma bambantan da suka yi ta mutan zamani ka ce duka littafi guda ne aka saka musu ko ba gani ba to wannan zai sa da sai maka maka kawanci wa anzalna ma'ahum alkitaba yana nihin wa anzalna ma'ahum alkutuba sai ce wal mizan sannan muka saukar da muka saukar da kenan mizan a tare da su domin mizan aka shi ne alkita ba a zari ko ita kama al-mizan malamai suka ce a farmace tana da wazanin mis'al ne mizan suka ce mis'al wannan wazanin suka ce zai ke yiwa ya zama ismu alami ismu ala wato sunan abin da ake amfani da shi wurin yin wani abu abin da kake amfani da shi domin ka aikata wani abu ko kai wani aiki ala kulli hali shine ismu ala sannan suka ce ma wannan wazanin na mif'al zai iya zama mazdari zai iya zama mazdari kamar yadda kace da ni mi'raj wanda kun ga mi'raj mif'al mizan duk wazani guda ne saboda kada wannan sai zama lafazin mi'raj zai iya zama abin da ake tattakalawa ko gani ba sannan mi'raj zai iya zama ma'anansa tattakalawa wato zai iya zama ismu ala kuma zai zama ne masu haka kake da ni mikiyar mikiyas ala wazanin mif'al shi ma yanzu mikiyas zai iya zama ismu ahad sunan abin da za ka kiyasta tsawo ko faɗi ko ma menene ne kake son ka kiyasin sa sai ka ce abin awo ko sannan karɓar mikiyasin duka ga wannan wanda kuma za ka iya zama au ma'anarta zai iya zama au sai zama ta ɗauki hudun ne mazgari ko ma'anar mazgari to da wannan mizan sai zama ko ya zama abin awo ismu ala kenan ko kuma mizan ya zama shine awon kansa kun gani to wa anzalna ma'ahul kitaba wal mizan to alman muqatil an rawaito daga gare shi shi abin da tafi akan shi shine al-mizan yana nufin wato awon kansa ba ismu ala ko ba bane ba yawwa saboda ka almizan ne shi abin da ke yi da almizan da Allah ya ce wa anzalna ma'ahul kitaba wal mizan yake shine al-adl wal qist al-adl wal qist wato adalci shine al-mizan da wani wanne kullu ra'ayi awon da za a yi shi yake tabbatar da adalci a cikin ta'amuli da mutane suke yi wa junansu to da wannan sai zama ma'anar saukar da adalci tare da manzannin Allah wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana wato da adalci da aka saukar tare da manzannin Allah ma nan wannan shine saka adalci ya zama cewa yana daga cikin abin da littafan da aka sauka ma annabawa suke kunshe da shi don aka littafan da Allah ta'ala ya sauka ma annabawa kasantuwa suna kunshe da adalci to su kuma littafin saukar da su akai to sai zama adalci shi ma an bi kenan an saukar da shi shine wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizan Ko gane ku to wannan shine alimam bukatun da ya faɗi wannan magana sai ce za ka fahimta wannan ita kalli abinda Allah ta'ala yake wasu cewa Allahu allazi nazzala kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib shi Allahu allazi kitaba أنزل Allah بالحق الله تعالى شيء وده توقد littafi da gaskiya ko littafai da gaskiya yake wal mizana kuma saukar da kenan adalci da gaskiya tare da littafan kenan ko da ke kunshi cikin littafan kun gane ko Allahu allazi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizana kaga mizana anan wani shi ma an gode cewa an saukar da shi Eh, da irin fassara Allah muqatil na cewa al-mizan yana nufin adalci ƙarshe to ma yudiri da Allah sa ta fari ina fata gani to amma da ta roko daga ibn zayd rahimahullah to shi da akan ɗayan fassara ne ta al-mizan dawo mu ce al-mizan ko kace da ni yana nufin ismu ala sunan abin da ake amfani da shi wajen wani aiki ko kuma su zama mazari imam bukatar muka ce ya ɗauke shi matsayin mazari don haka fassara shi a kan cewa shi ne adalci amma alimam shi ne zai ran maula zai ke cewa shi almiza na anan wurin abinda ake nufi da shi shi ne bayan zanu bihi wa yi ta'amalu bihi kun gane ko yawwa saboda haka mizani a wani shi ne ismu ala abinda mutane ke amfani da shi wajen auna abinda suke son su auna a daidai lokacin da suke ta'amuli ko mu'amala a tsakanin su don gani cewa an yi adalci an yi daidai an yi gaskiya kun gane ko wannan shi ne idan wannan ya zama cewa shi ne abinda ibin zai da kan shi cewa ismu ala ake nufi a nan wurin Allah ya saukar da kenan abin da ake aure shi ko kace ya saukar da ma'auni ko ma'auni kamar shi ne abin da ake aure shi ba to mene da ma'anar cewa Allah ya saukar da shi da wannan fassara bi ma'ana abubuwan da ake aure su yanzu daga sama ka saukar da suke nan tare da littafin Allah shi ne suka ce ba wannan ne manufa ma ba ana nufin kamar mudu ko sa'i da tiya da waye da kasa ana auna da sun da sakelin da ake aza abin da ake son auna nan nan duka kace da ni daga sama aka saukar da su ba shi ba wannan ne ake nufi ba amma abin da ake nufi shi ne wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana yana nufin Allah ta'ala ya saukar da littafai tare da annabawa sannan sai yamma mutane ilhamin abinda ake awo da shi domin su rika yin awo da wa'annan abubuwa a cikin mu'amalolin da su yi tsakani su kun gane ko saboda kawai ne da nihin Allah ya mutane ilhamin abinda za su yi amfani da shi wajen auna abubuwan da suke mu'amalar tsakanin su domin a tsaye da yin adalci da gaskiya kun gane ko suka ce kamar da Allah ta'ala ya ce wasu sama'a rafa'aha wa wada al-mizan Allah ta tsaro fil mizan ce wasu sama rafa'aha zama Allah ta'ala ya daga ta ba ta da wani dimshiki wanda kake ganin shi ba ko to sai ce wa wada al-mizan sannan Allah ta'ala ya sanya suke sikeli ko ma'auni to sanya shi a nan malamai suka ce shi ne yi ma mutane ilhamin cewa abu kaza ne za a amfani da shi wajen awon kaza a wurin mu'amala da zai a gaskiya a yadarci wannan allah ya mutane da hannunsa ya sanya musu wadda abubuwan za su kan auna dukkan abubuwan za su yi wa junansu da mu'amala za su yi da hikimar cewa allah sarfa gaufin mizan kada ku shi shige ku ƙetare iyaka a cikin awu ko ma'auni kun gane ko don haka suke cewa da aka ambaci al-mizan bayan fi'ilin anzala sai suka ce shi fi'ilin anzalna wa anzalna ma'ahum al-kitaba al-kitaba maf'ulun bihi ne da shi fi'ilin anzala ko anzalna ina fatan gaji amma al-mizana suka ce ba fi'ilin anzala ne masa na sababu jama'a abinda a takadirin ayar ne wa anzalna ma'ahum alkitaba wa alhamna an-nas al-mizana wa anzalna ma'ahum alkitaba mun saukar da littafai tare da annabawa ko ga annabawan sai ka ce wa alhamna an-nas al-mizana sannan ko muka yi ma mutane ilhamin sanin abin awo ko ma'aunin da suke amfani da shi wajen ta'amuli da judansu saboda ka shi almizana fi'ilin alhama wanda ke mahzufi ne shi ya masa nasaba ba fi'ilin anzala ya masa nasaba kun gane ko yawwa saboda ka alkitabu shi mafulun bihi ne da fi'ilin anzala kamar da muka faɗa amma shi almizana mansubi ne da amil wanda ke mahzufi ne wanda takadirsa shi ne alhamda kamar da muka yi shahara wannan falsafa ta lura suna cewa wani misali ko abin da zai wannan aya ya yi daidai da mashahurin misali da yan nahu suke kawo ruwa suna cewa allabtuha tibnan wa ma ma'an baridan allabtuha tibnan wa ma'an baridan wani ne yake ba da labarin dabbashi sai ce allabtuha tibnan na ciyar da ita kama ka ce kaikayi ko raunin in da su ita dabbar na samu kaikayi wani yamsan wani abu ko raunin na ciyar da ita to sai ce wa ma'an bari da kuma ruwan mai sanyi allabtu hatin nan wa ma'an bari da kuma ruwan mai sanyi to sanin kowa ne gaskiyan magana abin da ya shafi ah, kaikayin wani abu ko rauni ko ciyawa kaga ciyar da shi ake yi ko amma su ma an ba ni da ciyar da su ake ko shayar da su ake yi na shayarwa ake yi to amma bai ambaci fi'ilin shayarwa ba sai ce allabtu hatibnan sai ce wa ma suka ce ita kalmar ma'an baridan mansubi ce da wani fi'ili wanda aka shafi a tunda ai ba a ba a ciyar da ruwa sai dai a ce a shayar da su za ka takane da zancen allabtuha tibnan wa saqaituha ma'an baridan allabtuha tibnan kaga wannan wawa wa saqaituha ma'an baridan ko ba bane ba da suka ce haka nan ne nuna Allah ya ce wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana بمعنى وأنزلنا معهم الكتاب وألهمنا الناس الميزان لعل dalibai suna iya gane wannan bayani ku gane ko to Allah ya yi wannan ne yake biya kuma su bil qisti da mutane su tsaye da yin adalci ya kuma su bil qisti da mutane su tsaye da yin adalci a tsakanin su a mu'amalolin su da hulɗoɗin da suke yi wa junan su idan mutane suka suka yi imani da abin da ke cikin littafin Allah na adalci wannan shi zai dasa a cikin zukatansu da yau da su cewa mutum zai ji tsoron ya cuci wani ko zai masa adalci a mu'amala zai masa adalci a dukkan hulɗar da zai yi shi sannan ka ka a lokacin da Allah ta'ala ya mutane ilhamin abinda suke awo tsakanin su da juna da shi wanda shi ke nuna gaskiyar abin da kafe shi za a baka abin da kan nema shi ne daidai abin da za a baka wa haka za to wannan zai dasa adalci tsakanin mutane cikin mu'amalolin wa anzalna ma'ahul kitaba wal mizana li yaquma an-nasu bil qist kun gane ko wannan shi ne to sai ce wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wa anzalna al-hadida shi ma wannan fi'li na anzala da aka ce wa anzalna malamai suka ce yana iya daukan sai daga cikin ma'anoni guda biyu ko kuma dukkan ma'anonin guda biyu ana kulli hali kamar ka ce yana da fassara guda biyu shi anzalna wanda a zahirin anzalna ko shi ne mun saukar ko akwai ta fassara wanda ta anzalna din wace ba ita ce mun saukar ba akwai abin da ka roto daga al-hassan al-basri rahimahullah babban tabi'i kazalika da babban malamin tafsiri abu hayyan abin suka tafi akan shi shine cewa anzalna anan wani da Allah ya ce wa anzalna al-hadida ba yana nufin saukar ne daga sama amma anzalna yana nufin khalaqana khalaqana wa ansha'ana da haka da Allah ya ce wa anzalna al-hadida yana zihin wa khalaqanal hadiya mun halicci karfi kun gane ko to wanda shi da abin suka tafi akan shi kuma suka iske shahadi da faɗan Allah tabaraka wa ta'ala da yace wa anzala lakum minas sama'i samaniyata azwaj yanzu Allah ce wa anzala lakum minas sama' in ka fassara shi fassara ta zahiri cewa ya saukar muku daga sama ثمانية أزواج ومن من الأنعام هو وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج هكذا Allah ya saukar muku min al'ami na dabbobin ni'ima. Muka ce wannan ita ce fassara ta zahiri, ya saukar muku dabbobin ni'ima kenan daga sama nau'i guda takwas nau'i guda takwas wanda wanda malamai suka tabbatar cewa shi ne jinsin eh, kamar kace awaki ko guda biyu na da mace da jinsin tumaki kuma namiji da mace kaji nawa kenan hudu sannan da jinsin shanu namiji da mace zai zama shi da kenan da jinsin raƙuma namiji da mace zai zama guda takwas to yanzu wa'annan jinsuka guda takwas zai ce wa an zala من السماء سماء ايه وانزلنا لكم وانزلنا لكم هو وانزل كما هو انزل لماذا من الانعام ثمانية ازواج مال <laughs> بعد من السماء وانزلنا من الانعام ثمانية ازواج يوم وانزلنا من الانعام ثمانية ازواج muka ce kalli wannan fassara ta zahiri zai gwada kuka ce zai hukunta kenan wa'annan asalin dabbobi daga ina ka saukar da daga sama ka saukar saboda ka zama tumaki daga sama ka saukar da kuma raƙon daga sama wa haka eh? to sai suka ce dukkan in ka bibi tafsiran malamai abin suka suka fassara wannan shine wa lakum min al-anami samaniyata azwajin ay khalaqa lakum min al-anami samaniyata azwajin ya halitta muku jinsi jinsi ko nau'uka daban-daban na dabbobin ni'ima har guda takwas zaka suka ce da Allah ya ce wa anzalna hadida yana nuna na halitta muku ko mun halitta muku bakin karfi ba wai an saukar da shi daga sama ba kamar yadda wa'an zan lakum min al'ani samani ta zuwa ma ya nufin raƙon ma da kuma shi da awa shi duk daga sama aka saukar da shi wanda muka ce shi ne ra'ayin al-imam al-hasan al-basri da kuma babban malamin tafsiri abu hayyan akwai sashen malamai da suka tafi akan cewa shi filin anzala da aka ce wa anzalna al-hadida yana nan akan ma'anarsa ta zahiri sakarwa ake nufi kun gane ko ma'anarsa ta hakika ita ake nufi a nan ba wai halittawa ba don haka wannan sai zan ma'anar shi kenan Allah ta'ala ya saukar da karfe ne daga sama wa anzalna alhadida mun saukar da bakin karfe kenan daga sama Allah ya saukar da shi ta wannan ma'ana suka ce da lamarin yake wallahu ta'ala alam suka ce lokacin da Allah ta'ala ya saukar da annabi Adam daga aljanna da shi da matar shi Hawwa to daidai lokacin ne sai kuma Allah ta'ala ya saukar da bakin karfe a tare da su to saboda fa'ida shi da amfanin sa kenan bakin karfe asalan daga sama ne da Allah bukaci aje dan adam a bayan kasa ya saukar da uban yan adam to sai saukar da bakin karfe a tare da shi shine wa anzalan hadida wallahu ta'ala alam akwai riwayoyi masu yawa da suke magana akan wannan amma malami suka ce babu wata riwaya marfu'iya gaskiya duka maganganu ne na malamai haka da sauran magabata almulkin bakin karfe a sawa'an saukar da shi aka yi ko ba a saukar da shi ba Allah da shi ya halice shi eh, ko saukar da shi aka muka ce ko idan zai asalin sai fito to Allah da ya halittu shi yau don haka wa anzalna hadida mun halittu karfe ko anzalna hadida kace mun saukar da karfe da ma'ana an saukar da shi tare da annabi Adam da Hawa? to kamar ka ce din to menene hikimar saukar da kafe ko biye fa'idar sa sai Allah ce fihi ba'sun shadidun fihi ba'sun shadidun cikin shi karfen ko ga shi karfen ba'sun shadidun akwai wato karfi mai tsananin gaske ba'sun suka ce ne kowa shadidun wato shadidatu kenan wannan shi ne abin da Ibn Jarir Tabari rahimahullah ya fassara ya ce fihi ba sun shadidun sai ce ai fihi kowatun shadida a tattare da ƙarfi to akwai ƙarfi mai tsananin gaske babu shakka karfe da aka sani tare da shi akwai karfi akwai karfin gaske tare da ƙarfi kamar da za mu gani a nan gaba sannan ɗan adam ya fi kowa ya haka ɗan adam da da raunin da Allah ya halice shi da shi wa kulkal insanu za'ifa ya fi kowa sanin karfin karfi don babu wani karfe da zai taba jikin dan adam ba ce ya illa da adam ko da ko dan kakani ko da ko kama allura ne ko ba gani ba babu wani karfe muka ce da zai taba jikin dan adam face ya ne ya illata to kaga dan adam ke ne ya fi sanin kowa cewa karfe fihi ba su shari to sannan karfin da ke tattare da karfi yana bayyana ne kusan gaske a cikin al'aslihatul harbiya makamai da ake amfani da su na yaki kun gane ko da nau'ukan su daban-daban akwai waɗanda ake amfani da su da sura taqalidiyya kamar ka ce na gargajiya sannan akwai wanda ake ake sannan asu da sura asriya saboda ka yanzu in ka kalli kibiya mashi da takobi da wuka da adda da waye dukkanin su da karfe da ake suwa sannan su ne abubuwan da ake amfani da su wurin yaki a kai farmaki a kashe na kashewa a yi duk abin da ake son aiki sannan su da dama wa'annan abubuwan da na ambata su ake amfani da su wajen hallaka dukkan wani abokin gaba ko da ko ba sunan nasa dan adam ko da dabba ne to kaga wannan shi yake goda maka yan karfe akwai tsanani ka karfa ka tarbi shi gaskiya tsanani mai karfi a cikin shi sannan akwai kayayyaki ko kace ah, makamai da ake amfani da su su kuma ta wasu zamani wanda aka aka kera su aka sanna a su a zamanance da ake hallaka al'umma da su ake sa gari ma ya tashi da aiki gaba ɗaya kamar da ake cewa ko ƙasa ma gaba ɗaya warkawar da zaka da su dukkan waɗannan makamai ka kalle su ma da dukkan nau'ukan su tun daga karamar bindiga habban bahawus matsakaiciya har da jiragen sama da sawari da dabbabat duk abin da ka ji yana wadi a matsayin hankali yaki ko ma menene in ka kwantar da hankali ka kalle su dukkan waɗannan abubuwan da ƙarfi ne ake yin su ko mu gani ba duk da ƙarfi ne ake ne ake yin su in ma ka ba su zama karfe ba gaba ɗayan su ba to akwai dai karfe a cikin su wato yana son shi da ke duk gaba ɗaya ba su yiwa sai da ni sai da kai ku kaga wani shi ke gwada maka wa anzalna wato ma'anar wa anzalna al-hadida fihi ba'su shadid kun gane ko to a ɗaya bangaren sai ce wa manafi'u lillah kuma shi karfe da kike gani shi bayan irin wannan ƙarfi da ke tattali shi mai tsanani ka zaɓi kama wani nasu olin nasu akwai amfani ga mutane tattali da shi to mutane suna amfana da shi kusan da suruma ga shi yana ana amfani da shi a matsayin makani mai hallaka mutane mai kashe kanan dabbobi da waye dabbobi wa'in ke suke fitar da ɗan adam da waye duk kana yi amfani da shi a matsayin makamai ala kulli halin to kuma a ce ɓangare yana da amfani ga mutane yana da amfani ga mutane wa mutane olin nasu saboda ka Allah ya sani kenan karfe bayan karfin da ke tattare da shi to kuma yana da amfani mai yawan gaske ga dan adam wanda kuma babu shakka a bayyane ke faro a cikin abubuwan da mutane suke amfani da su yau da kullum wanda da karfe ake yin su ko a cikin kusan dukkan abubuwan da kake ganin an sanna ko an tsira kamar da nake cikin makamai karfe za ka gani ya fi yawa ko kuma babu wani makami fashi akwai karfe a cikinta. to haka za ka ga abubuwan da mutane suke amfani da su a yau da kullum shi ma karfin nake ciki abubuwa da yawa da mutane ke amfani da su a yau da kullum za ka karfe ne ya da su wannan za ka same shi a wurare daban-daban misali za ka same su a cikin gidajen mutane abubuwan da mutane suke amfani da shi a cikin gidajensu akwai karfe yawa ce kuma kila ka zane wanda magana nike yi a wannan zamani saboda ka gambon gidanka karfe ne in ka fara gina sai ka biɗin rodo ta kafa ko ku gane ba sai a zo kasa ko a biɗin kusa ita ma kusa mai ciki karfe wajen rufin da an biɗin kusa sai an biɗin kwano zuwa karfe ne malam kun gani sannan tagogin su karfi ƙarfi da awal ne a A yi bugula nan a sakan kaga duk wannan ne ne sannan akwai alat abuwa amfani da ake yi a fannin su cikin shi. saboda ka da wuka da farho na yankan kaza da yankan sanuwa da yankan waye da yankan mai da yankan albasa duk ne ne duka ce kuma na shi nasu. kun gane ko wannan cikin jirgin kenan sannan a gonakin kuma a cikin gonakin ku na ga cewa amfanin karfe yana da yawa amfanin karfe yana da yawa gonaki ma saboda ka huda da karfe ake ta ba hudar da za ka yi a gonanka kafin ka sa abin da za ka sa na shuka da karfe ake yi wala'alla kafin hudar sai kai sassale ko kafin sassale da ba a yi shi ma karfe ne za ka huda da galman shanu karfe ne in da za da tariki da za ka yi shi ma ne na shi ma karfe yi ruwan sama za ka yi shuka sai ka nemo guri wala shi ma shi ma ne shi ma in shuka ta girma kana buƙatar kai noma noman da dalilin ake shi da hauya ko kwasa ko wani duk karfe ne wajen girbi karfe ne wajen yanka karfe ne ga sunan wamma na solin nan ha sannan ne kace misali ya gudu masha Allah kun hade ko to wannan shine ala ala sannan ka eh, kazalika malamai wajen fayyace wannan magana sama na su na su? suka ce hatta cikin abubuwan da ya shafi hanyoyin da mutane suke tafiya kansu hanyoyin da suke tafiya kansu ƙarfa ga sunan da kuke cin gaji su eh? yanzu bari mu hara da jirgin kasa ƙasa jirgin ƙasa hanyar shi gaba ɗaya mai ce ƙarfe ce ma in kada ki hanya ta kwalta in baka ce min kwalta karfe ba ce sai ka yi a jikin titin da ake kwalta a ko yi ake sa ƙarfe don fa'ida mutane don da mutane wani wuri ya kare mutane kada su tsallaka don kada su haɗari ko gani ba wani wuri kuma kila ma a sa ƙarfe a sa mishi lantarki don mutane su da haske kun gani to sannan haka ne yake cikin ma abubuwan da kuke amfani da su na hawa na hawa a zamanance da abin da mutane suke amfani da su na hawa su ne irin raƙon ma jakuna waye da sauransu amma yanzu kaga duk abin da mutane suke amfani da shi wajen transportation kaga kalbe ne ba ko ku lura haka nan ba keke ne ne na karfe ne babur ma karfe ne mota ma karfe ce basuwa basuwa karfe da roba roba gama da kai karfe ne ba roba dai an sa an sa allulli da ma karfe ne wallahi ce ba na abin jiki duk motoci da jirage da waye da ruwan da na kasa duk karfe ne saboda ka abuwa da mutane suke amfani da na hawa da manya da kanana duka karfe ne ko karfa sun fi yawa cikin su wani shi ne wa mana ce wajen nan to kaga wannan yana gwada maka babu shakka Allah ta'ala ya yi ma mutane baiwa babba gaskiya kuma ya kamata mutane su rika tuna wannan su rika sa hankulan su suna duba irin wannan hikimomi na ubangiji da baiwa da yi musu domin su goge mashi kun gane ko na'am karfi da shi karfa eh to kila yana ɗauka ma'ana wannan duk ka san abubuwa na tafsiri ma su da da da auna abubuwa kuma abubuwan da suke bayyana na shugaban zamani yace cewa fihi ba su shadidun daga cikin abin da kila eh, dan adam zai iya ganowa da ma'anar wannan ko malamai za su iya ambata da ma'ana wannan eh, za a iya fahimtar cewa kuma shi karfin shi karfin karkarantar sa daga cikin zaman shi tattali shi akwai ba su shadidun akwai kila abin da Allah kore ma mutane na cewa shi karfin asalinsa kuma wato sai an dafa shi ko an narka shi sannan ya ba da wani sinadarin da ake son ya fadi shi ina fatan gani muka ce wannan duka yana ɗaukan wani wannan kuma duka dai wannan yadda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ba na adam wannan fasahar sarra ce ya ce juya karkar yadda ya ga dama sawa a ta sa shi ta wuta ne wuta ta gargajiya ta makeyi ko wuta ta lantarki ta zamani to duk dai wannan shi ne gaskiya ina fatan gani wallahu ta'ala almuhimu Allah ya mutane wa'annan abubuwan muka ce don yi nuna musu ne da yawa su gode mashi ku fahimci cewa lalle suna cin gajiyar neman Allah ne wato ta kowane bangare wanda ya kamata su gode mashi to yanzu dai amince wannan magana sai ce wali ya alama Allah man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib ko ce domin Allah ta'ala ya bayyana da shi ne wali ya alama ba zai ya sani ba shi Allah komai ya sani kadiman wa hadisan kun gane ko domin Allah ya bayyanar da manyan suruhu wanda zai taimake shi wa rusulahu kazalika taimaki manzannin sa bil gaibi a faki ko kace bil gaibi a boye da malamai suka ce ma na bil gaibi shine bil khafa'i a boye wato a boye ta yadda a mutum zai yi aiki wajen taimakon Allah da addininsa da abin da manzannin Allah suka zo da shi wato ba ɗan da ya fi yanar da kanshi ba kun gane yanzu kana ke zuwa ka yi wani aiki na na ci gaban addini na taimakon addinin Allah da da abin da Allah kore maka kuma wani bangare ne a ɓoye tsakaninka da wani ji Allah ta'ala suka ce wannan da hikima na wali kuma Allah man ruwa wa rasuluhu min sai wato ba ta da a ce lalle sai ka zo kai wannan taimakon Allah a zahiri duk duniya ta shaida ko a sa ga ko media ko kaza kun gani sannan wasu malamai suka ce manyan suru rusul manyan suru wa rusuluhu bil ghaib bil ghaib suka ce bil ghaib din yana nufin a ɓoye ko a fake bi ma'ana domin Allah ya bayyana da wurin za su shi da manzanninsa bi, a fake bi ma'ana ba tare da sun da Allah ko mu gane abin da ba? wato zama cewa sun gamsu imanin su ya kai cewa za su iya taimaka ma Allah da addininsa da manzanninsa ba tare da cewa sun ga Allah da imanin su da cewa sun taimaki Allah abinda Allah ya musu alƙawari gaskiya ne kun gane ko to suka ce wannan yana da ma'anar bilgai ka yi abu da imanin ka da cewa ka yarda da Allah ka yarda da Allah ba ka yarda da sakamakon da ya sada maka na aljanna ba ta da kai aljanna kun fahimta to wannan shine almuhimmu so da dama ka ji Allah ta'ala yana yabon masu yin ibada da aikin alkhairi bil kun gane ko a ɓoye a ɓoye mutane ba su sani ko su yi abin da imanin su da sakamakon da Allah ta'ala ya faɗi tare da cewa ba su ga Ubangiji ba kuma ba su gama sakamakon da Allah ya ce zai bayar ba kawai sun yi imani da abin da Allah ya faɗa cewa zai bayar kun gane ko to wannan shine saboda ka zaka ga Allah ta'ala yana yabon irin waɗannan mutane kamar da zuci suratu ya zingo cewa Allah ta'ala yana yabon irin waɗannan mutane da suke aiki na alkhairi da ibada da taimakon addini a fake innama tunziru man ittaba'a zikira wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi fabashshirhum bi maghfiratin wa ajrin kare. cewa Allah ta'ala yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa abin sani kawai kai annabi kana gargaɗi ne da yin wa'azi gargaɗin ka da wa'azi ka kuma yana amfani ne ga manista ba a zikira wanda ke alƙur'ani kaga dai alƙur'ani wa shine bautan Allah shine taimakon addinin Allah shine shine kaza shine duk abin alkhairi shine biyan alƙur'ani kun gane ko ina ma tunzir manista ba a zikira sai ce wa khashiyar rahman bil ghaib kadalika ji tsoron Allah ta'ala mai rahama bil gaibi a wato mutane ba su sani ba shi ne ke tsoron Allah tsakanin da Allah ko bil bai ga Allah ba amma yana ji tsoron Allah bil bai ga da Allah yake zai saka mutane in suka fantare ba amma yana jin tsoron kun gane ko to wanda suka yana daga cikin ma'anan bil Almuhimu domin Allah ya bayyana da manyan suru wa rusulahu bil gaibi to wanda zai taimake shi bi ma da taimake addinin sa wato a kun gane ko inna Allah ta'ala mai karfi ne sannan kuma azizun mabwayi ina fatan gani wannan shi saboda haka nan wurin malamai suka ce munasabar da annan wallahu ta'ala alam da wa'annan abubuwan da aka ambata in kun lura tun farkon an ambaci saukar da littafai tare da annabawa aka ambaci maganar sikeli ko ma'auni ko adalci da ko kace mishi muka ce sikeli wanda ake amfani da shi ko mudu ko sa'i ko abin aure ko kace mishi tsantsan adalci da littafan suke kunshe da shi sannan aka zo aka ambaci ƙarfi da ma'anar cewa Allah ya halitta shi ko Allah ya saukar da shi aka ambaci abin da ƙarfin yake tattare da shi na ƙarfi mai tsanani da amfani da mutane ko munasabar anan wallahu alam malamai suka ce shi ne an yi wannan bayani ne domin a shi yadda hali kun gane ko Allah ta'ala ya ja hankalin bayi ya yadda su ya zuwa ga cewa shi alkur'ani mai girma ko littafin Allah jama'a to da shi ne ko cikinsu ne tsayon addinin Allah da shari'a shi take tsayon addinin Allah da shari'a ta wannan yana kasancewa ne cikin littafin Allah karatunsu da sanin abin da ke cikinsu da da su amma mu'amalolin mutane su kuma mu'amala tsakanin bayi kyautatuwarta da ginuwarsa shi kuma ya dogara ne akan abin da aka yi fahimci na abinci shi ne alhiza duk da kaga mu'amala ta kyautatu ta tabbata to adalci ne aka ina fata kuma ne wal mizan al yaqum an nasu bil qist amma ambatan bakin karfe shi kuma har a ce da kai shi ba su shadidun suka ce shi ko munasaban shi anan shine nuna cewa shi addinin Allah wanda aka ce yin aiki da shi da ayotar da shi da fahimtar shari'ar da yake kunshi da ita cikin littafan suke da aka saukan ma'annabawa to shi wannan addini shi ko ba zai tsayo ba sai ya samu kariya ba zai tsayo ya zo aiki ba da hurriya da yanci ba har sai ya samu kariya ko gani ba to ba ya samu kariya sai ta hanyar bikin kanki shi addini baya samun kariya sai ta hanyar makami ne wanda da makami ne ake jihadi masakon wani wannan saboda ka addini ba zai taɓa tsayuwa a yi shi yadda Allah yake bukata ba ko bisura mustamirra a ce ai ta yi shekaru aru aru babu barazanar mai barazana sai an tsaye da ni ta ba da jihadi malam ba ku gane ba kenan duk da kuka kama daula kuka kafa shari'ar musulunci to wallahi ba za ta doge in ba ku da makamai da kafirai suka san cewa in suka ce muku kullum ku ce muku ni kuma in suka yi muku barazana za ku kada makaman ku ce sai dai abu saboda kan mallakan ku gaba in karfe makami kenan shi zai kare muku addini ya kare muku shari'a amma ma dama kuka ce kun rike qur'ani da biyan shi walhamdulillah ga adalci na mu'amala amma babu makami ko ko ne lokaci kafin na idan kuma mai ku su warka za ku su shari'a amma babu su sun haramta ku shari'a ina fata mun gani sai sun kori daular ba gaba daya an rubuta daular babu ta Allah shi kaji to wannan shine wallahi ta'ala alam saboda kai da mutane sai kula da wannan da su taimaki abinda wace su taimaki Allah ta'ala da addinin su da abinda Allah ba su da iko amma su sani inna Allah qawiyyun aziz Allah ta'ala mai karfi ne sannan mabwayi ne baya bukatan wani taimako ga kowa to kaji an ce Allah ya san ko ya bayyana ga wanda zai taimake da manzanninsa kar ka dauka cewa shi Allah yana bukatan taimakon ka ne a duk wanda ya taimako a addinin Allah ko ya taimaki manhajin manzannin Allah to ya yi taimakon ne don amfanin kansa shi Allah bai bukatar taimakon kowa Allah gani ne amil alamina bal shine ma mai taimakon shine mai ba da mijayi don haka taimakon mutane ba wai Allah yake amfana ba amma ya ce a taimake shi a biyo ana taimake addinin sa a taimake manzanni a taimake kaza domin mutane su yi wannan abin don fa'idar da amfani da ladan ta koma ga kansu Allah ya samu dace wannan shine wallahu ta'ala alam muna fatan dan abin da muka wajibi daga sawaba Allah amfani mu dake ba mu ladansa wanda muka kuma Allah ya ji a gafarta mana ya shafe shi zukatan yan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi